والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما Allah yana nufin ya karɓi tubarku ya yafe maku munanan ayyukanku amma waɗanda suke bin jin daɗin rayuwarsu suna nufin su nisantar da ku nisa mai tsanani daga hanya madaidaiciya